بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gurbiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da wanda komai wanda ta tare fuskokin mu a wannan jama'a na alhamis na goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin hudu kuma daidai da ashirin da biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha uku da biya mun haɗa wannan masallaci da ke nan kwakwan ta cikin birnin na domin ci gaba da karatu wanda littafin albarka littafin yin aka kirkitar الهادي الى سبيل الرشاد سائد بن المقدس وندور سوء شكرا في شدة اشهر الله يكفر في الانشاء غابرة يا مشيش ما لم يكن قوتي انصى ابو ديكي شين اكيد اهل السنه والجماعه اشكي وقت بالتهدي مسافه ضد الكنيسه مختصر daga cikin littafi ne amma malam ya yi bayanin abin da yake shine aqida na ahlus a sassanin da mace ciki wanda ta fara karatun shi a jiya cikin fasalin shi ne malamar bayan abubuwan da suke wajibi da mutum mai imani su ya ce ya zama wajibi mutum mai imani duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari a ya fahimci abin ko da kinta ya gane shi ko bai gane shi na shi tun da manzon Allah ya ce ya ce ya zama haka ne a wannan shi ne cikar imanin mutum cewa ya yi wani da maza Allah maza amma mutum maza da kuma zai ba da labari ya ce a'a kuma da yake shine aki da shi'a cewar sai abin ya dace da fikira ya dace da al'aka in ya dace su karba ne ya dace da su rafi da shi ya zama da zama shi ne kafar su yake da shi mala aje wani bayanin isra'i misali na farko da ya zama akwai watan ƙa'idar sai mai bayanin isra'i da miraji التي أبوها جرى سفر حتى شيء كرم كاش إسرائيل إن راجع آية كما أبوها بسكة جبايا أشكي كما التي أقول إن شاء الله بسكة موضع حق اللي شيء جابورا سبع نصوص با سنة أي تأبا وما صحبين من منين فيه جنة أشكي مكالي نبيرا مالا دام جاء كاش أدار سلمنا يوم أشكي لما تعيد دمالا ودام سين عندما تبسي الله تعالى يتعيش الغفرة ورامشي شيء ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه إلى طمر فبقى عين ورجع إلى ربه فرفع عليه عين ما لو من ذلك وما يتكلم وطن شم أبو بوا نتشو أطار في إيمان لشي كرك سنة حتى لك ونشي جمزة تاوشي في جمزة أن ملك الموت للي ملايك الموتوة لما جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام لوكتين دا يقولون أن موسى الله تعالى يقال مش أمرش شو ملائكة موسى كمان يقولون أن موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه بمن يكبري نعتم موسى عليه الصلاة والسلام لا طمع سأن موسى يقول شو ما فقاع عينه إذن شي يقول فرجع إلى ربه سيكون جاء إذن يتشتوني دا ولا تكبيرا من الأكوان شكما بعض الجفاف faraja alaihi aina sai Allah ta dauki sarki ya mayarwa da wannan mala'ika idansa kowa ba sai ba ba to yana cikin abin da ake gane cikin ɗan bi'a ya ce haka zai kasance to duka ce mata shi kar ku taƙaita bid'a ta taƙaita da su ba da shi'a ta aiki duk wanda bai sallama ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na zuciya kai tsaye ta ce wannan abin da shi a yi. in gane ku ce in kuma mai da shi mai da shi to ya fara kan bid'a in wannan da ke ko da ta bid'a sun yi da wannan da sai da shi kuma idan muka kura abu ne da yake ya au ta fuskoki da dama fuska ta ko malaika ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sura ta ba sura ta malakiya yake da za shi rai Allah ya aiko shi wani na mutum a ko kuma kana gama karatun nan ka gama sauraron karatun nan sai ka wani da kai shi Allah ya goge karbaran ka gaji ganin za ku za su zuwa ina ba ta kuma shi ne da kyau to ga abin da ya sai ya koma da Allah ma ya sanya karbaran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mun zama da shi sai ba zai da shi ka san Allah da yamma da sa sai fara faqada tafsirin faqada ya dan Allah cikin ke imam ya kawo wannan kisan ne a cikin da ya kauta kauta abadi na arba'in da biyu a cikin kitabul babun wa min fadaili musa alaihi wannan babi ne da zai yi bayani yana daga cikin falalar annabi Musa alaihi salatu wasalam sai imam muslim yace qala wa haddathani muhammad bin rafi' wa abdullah bin humayd qala abd akhbarana wa qala bin rafi' haddathana عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حديث ترين ترين يزوج أبو هريرة الله مدعو تركي يقال مش يرجع أبو هريرة يكي أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه شكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن فوق فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي رب ثم من قال ثم الموت قال فالآن فسأل الله أن يجنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر بل مسلم بخاري يروي حديثي هكذا إمام النسائي يبنى إمام النسائي يروي تونا حديثي فسر حديث شيني da islami zuwa ga abu hurairah ba sai mun yi magana kan hadisi ba dan imam muslim hadisin sayyid muslim ingantaccen littafi abu hurairah yace an ai ursila malakul maut manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ursila malakul maut an aiki mala'ikan mutuwa ila Musa alaihi salam zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zai yi kenan ya zai karbo ransa dan duk wani aka sami mala'ikan mutuwa ya ga ba wai an aika mishi ne ya kuna ji da jinko ba a yake shi yake shi gani a yake shi mai Falon ma falan ma ja'ahu lokacin da shi mala'ikan mutuwa ya kai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam sakkahu Musa annabi Musa sun ke shi da mai ko sai annabi Musa ya mare shi a karfe hausa ya jirida yadda za ce an kama shi an garkame shi ka lura da kyau ko ja'ahu Musa ya mare shi fafaqa aina sai idan shi sai iya mai da ido kenan faraja ila rabbihi sai shi malakul maut ya koma zuwa ga ubangijinsa ga Allah madaukakin sarki fa sai ce arsaltani ila abd ka aika ni zuwa ga wani bawan ga wani bawa la yuridul maut baya son mutuwa qala sai ce annabi sallallahu alaihi ce farada Allah ilai aina sai Allah madaukakin sarki ya mayarwa da annabi Musa alaihi salatu ya mayarwa da mala'ika idansa wa qala sai Allah madaukin sarki ya ce irji ilai ka koma zuwa ga shi annan Musa din a kenan nau kenan na biyu fa kullahu ka ce da shi ya da'u yadahu ya je ya dora hannunsa alamatin saurin a doran bayan bijiminsa ya je ya dora hannunsa a gadon bayan bijiminsa gabjejansa kasur gumunsa bijiminsa ba wai dan dalo ko dan mariki ya samu babban sa ya samu inda yake so a jiki ya dora hannunsa falahu bima ghafat yaduhu yana da abin da hannun hannunsa ya rufe bi kulli sha'aratin kowanne gashi na wannan san sana yana da shekara guda saboda ya je ya dafa idan ya dafa sai a nade abin da hannun nashi ya rufe gaba daya sai a zo a dinga kirga wannan gashi na sa na adadin abin da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe za a kirga kowanne gashi ɗaya a matsayin shekara ɗaya kowanne gashi ɗaya a matsayin shekara ɗaya tunda an tura mai mala'ika mutuwa da zaga ya dawo da fitina ko qal sai annabi Musa ya ce ai rab ya ubangiji kuma ma sannan idan gashin ya kare kuma sai ne qal sai ya ce summal maut sannan kuma sai mutuwa to ka ga kenan ashe yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya san wanda aka aika mai dazu mala'ikan mutuwa ne qal sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce fal an a zo a dauka yanzu tunda da in ya dafa gabjejan sa bijimin sa kowanne gashi ɗaya da hannunsa ya rufe za a lissafa a matsayin shekara ɗaya ne kuna ji da ke ko kuma ya ce bayan ya gashi na ƙare mutuwar bai tana nan ko to a ɗauka da su fasa'ala Allah da yake a ɗauka yanzu sai ya roƙi Allah shi annabi Musa alaihi salatu wasalam an yudiniyahu min al-ardh al-muqaddasa yayi kusa da shi ya kusantar da shi zuwa ga ardul muqaddasa kasan nan mai tsarki ya gusar da shi ya matsar da shi zuwa wannan kasar ran yatan min hajar ya zama na bai wuce jifa guda na dutse ba ya zama na tazarar inda za a ɗauki ran shi da shiga ƙasar falastin shi ne da wuce ka ɗauki dutse ka je ba haka ba haka sai bai ce ya shiga da shi ƙasar ba domin Allah ta'ala ce fa inna muharramatun alaihim arba'ina sanatin yatununa fil ardh wala ta'sal al-qawmi fasiqin mun karanta at-tahrim da cewa wannan at-tahrim ne al-qadari shi annabi Musa ya gani at-tahrim al-qadari dan yana cikin tafiya Allah ta'ala ya ga ya hana shiga ƙasar kuma sai tsan shekara 40 sannan ajalin shi yayi idan yana cikin kamar da malaman tafsiri zai kawo annabi Musa yana cikin waɗanda da shi da annabi Musa da annabi Harun duk suna ciwo da suka rasu a cikin wannan shekaru 40 da aka yi na wannan abin nan to da ajalin sa yazo sai ya roki Allah Allah ya matsar da shi ya gudu ya sa shi tab da ardul muqaddasa asad da yake fatan ya shiga dan to a matsar da shi tab da ita ya zama tsakanin shi da shiga kasar da wuce ka dauki dutse kaɗan jefa haka ba shi kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله ترى ده أمين شاء الله سقارة ثبت أغرش يشي فلو كنت سمع إن ده إنا كان إن ده رسول الله تند ينا مغانا هيدا سوكوا مدينة كوا مكا ينا مغانا سوا مدينة يجي تو إن ده إنا كان لا رأيتكم قبع da na nuna mun kabarin shi annan Musa din illa janibi tariq yana gefen hanya ta hakal kasib al-ahmar karkashin wani jangargari haka karkashin dai tudin kasa da yake ta wani wurin a kira ta birji yana karkashin nan da na nuna mawa kabarin shi inda yake a ga bayan da ana salama yake na ga gaza amma kuma kana cewa za a ce mutum ya mari mala'ikan mutuwa ya yi kaza ka ya sa hankalinsa wannan kuma ya taɗi isa ko gana ɗauko mana kiska su kuma da guda daga cikin sai musulun muka karanta ta baki da ana ba ta mafi kenan da ke wannan zai nuna mu ƙwarin ilimin malama wala kullum a asal itiqad wannan kissa ya lakasa ta karkashin layi ɗaya da wasu abubuwa ka san ya san ya san musulmi ba su ɗaya ba su biyu ba ana sa mun fahimci wannan da wanda yake yanzu da za a sanya wani littafi da ka taɓa biya wasu uku a ce an sashi a wurin da yake ce ai kare ya ka biya shi kuma su gana ganin baka da bukata wanda yake muddin aka sa karatu ko ka maimaita shi ka sake zuwa sai ka ji wani abin da yake ba ka sani ba wato yanzu dai mun sami ɗaya kenan daga cikin abubuwa da yake malam ya kawo mana su a matsayin misali na in dai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi magana kuma magana ta inganta zuwa gare shi to na ka ka sallama ina ba ta mugun tona kada mutum ya sanya wani wani siyasa a ciki kamar ya in yi daidai da abin da suke a kai ya ce haka ne in bai daidai ba ya kokari ya ban kara shi ko dai ya kora abin ko kuma dai wasu dabaru a ciki na sallar salamata walafiya afiya wannan sai zama mutum ba karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake akai yace min zalika anna malakal mauti lamma jaa ila Musa lokacin da zo zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam li ruha domin ya karɓi ransa latamahu sai ya mare shi fa faqa aina sai ya cire mishi ido waraja ila rabbi sai shi mala'ikan mutuwar ya koma zuwa ga ubangiji waraja alaihi aina sai ubangiji subhanahu wataala ya mai mashi da idanunsa yanzu mun samu nau kenan biyu dan mun sami sara'irul iraji daya maza misali kuma akan kisar annabi Musa alaihi salatu salam da mala'ikan mutuwa da aka ce da mala'ikan annabi Musa tun da dai rayuwa ce to ya dauki hannunsa ya sa a jijiminsa in ya kare kowanne gashi ɗaya ba wai kwana ɗaya ko wata ɗaya ba yana matsayin shekara ɗaya sai shekara ta ya ta yi za a cire gashi ɗaya aji shekara ɗaya a cire ɗaya aji lokacin da gashin ya kare na adadin abin da hannunsa ya rufe to shi kenan kuma sai mutuwa ya ce to bayan haka bai ce sai mutuwa to ai yanzu ma قال رحمه الله ومن ذلك أن أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبه ذلك مما صح به النقل قال رحمه الله ما لا يتي ومن ذلك كما يلا daga cikin haka dai na nau kenan na uku kenan anna ashraq as-sa'a lalle alamomin tashin alkiyama مثل خروج الدجال كتنكتن هود فتور جوجل ونزول عيسى بن مريم عليه السلام لسوكر النبي عيسى قلنا مريم daga sama fa yaqtulu ya sauka sai kuma ya kashe jujal din wa khuruji ya'juj wa ma'juj da fitar ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yasilun wa khuruji dabba da kuma fitar wannan dabbar da ke cikin suratul an'am wa tulu'i shamsi min magharibiha da hudowar rana daga inda ta faɗi wa ashbahi zalik da makamantan haka min sahha bihi naqal na abin da ya inganta an roito zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wajibi ne ka imani da shi abin da ake bukata shi ne ya inganta zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muddin ya inganta zuwa ga manzan Allah kawai ka ce eh haka ka sallama wani shi ne ɗaya daga cikin shiga cikin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tasdiquhu fi ma akhbar gaggata manzo Allah cikin duk abin da ya bada labari in dai manzo Allah ya bada labari to ka gaggata sawabin labari ne na shari'a na hukunce hukunce na ahkam ko labari ne na abin da ya shafi aqaid ko abu ne ya shafi ghaibiyat ko abu ne da ya shafi zatin ubangiji naka ka sallama ka ce eh haka ne kana jin gumo kenan da ke ko domin shi manzo Allah shi aka dora ma nauyin yayi bayanin abin da Qur'ani ya ya ya kunsa وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أنا سلمة يا إسد بياني يا بياني جلا جلا جلا جلا amma kuma duk da kuma sai mutum ya zo kaga dai lokacin da yake hajjatul wada yake hajjin ban kwana da ya hudu ba ya hudu ba ya ba sai da ya daga hannun sama ya yi haka yana nuna mai kiran yana nuna Allah ya ce Allah ya ce hal ballaghtu shin na isar sahabbai suka ce eh ka isar ya yace Allahumma shahid ya Allah ka shaida a kansu to kuma sai mutum in gaji ana sallama ya haka karewa kenan sai kuma zai ce a'a wai shi saboda tsabagen amsul basirati bai da Allah ta'ala yana son kuma a ana sallama ya bada labarin ce ala ta'manuni yanzu ba za ku amince mini ba wa ana aminu mun fi sama ni ne amintaccen wanda ke sama wace wanda ke sama shi ni ne amintaccen wanda ke sama za ka ci mala'ika ne ya aiko shi za ka ci mala'ika ne ya amince mishi mala'ika azza shi ne ya amince mishi shi ne amintaccen wanda ke sama shi ne amintaccen wa an haka zai faɗa hadisi muslim yace yati ni khabaru samai sabahan da masa'a labarin abin da ke faruwa a sama yana zuwa mun safiya da maraice duk abin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari haka za ka za ka za إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يرسل إليه ملك لا لك أظن متعاطفات سنة الله تعالى يكون ملائكة تكتشف تئنا ملائكة زي شغا إن قالوا أنا بتوكو تئنا ملائكة زي شغا فيزرق فيه الروح يبوزها مشيري تايا ثم تيجي زيارة سنة كي تكين هالكي لما ya ɗauki ƙa'idar abin da hankalin shi ya kama ya riƙe abin da hankalin shi bai kama wannan kuma zai cusarsa da duniya da lahira sai idan Allah ya mai rahama ya dawo da hankalinsa cewa wannan imani ake sallama wa ake yanzu wannan abu na uku magana ce da samu kan abin da ya shafi ashraqu sa'a alamomin tashin alkiyama kaga ashraq saa muna da kalma nawa kenan biyu alamomin tashin alkiyama ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ashraf shine jam'i ne na sharaf eh jam'i ne na sharf in an ce sharf a dalin bakin larabci shine al'alama alama alama ake nawa da sharf ina ba ta mun gano wannan da ke wasa'a ita kuma asa'a a dalin bakin larabci ake da ita ne alwaqtu lokacin yanzu yanzu yana nan zuwa as-sa'a wannan kaga a fashin bakin larabci ke amma idan muka ce ashraqu sa'a shar'an yaran da muke magana a yanzu shine al-alamatu dalla ala qurbi al alamomin da suke nuna kusan al-qiyamah da zarar ka ce a ashraqu a to ana nufin alamomin da suke nuna al-qiyamah ta ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa fa hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan fa qad za'a ashar Allah ta'ala ce fa yanzuruna kai za a tafi jira إلا أن تأتيهم إلا الساعة إلى القيامة كيف إذا الهجرة أن تأتيهم بغتة القيامة يوم ستطعم باشي فقد جاء أشرفها أكيد أقول على منك سلوك alamomin alƙiyamar ko da su ko da mun ce an kira alƙiyama da sunan as-sa'a li sur'ati muhakalati fiha domin saurin hisabi da zai a rana za su an zama hisabi sai kenan wajen kuma suka ce an kira ta da sunan alƙiyama ne annaha tafja'u an-nas fi sa'ati domin tana bunkarar mutane kana afta mutane ko ku da takwan ko ya ce ya riga mutu da wanda ya je mutu da wanda ya je mutu da duk an da mutu da wanda ya je mutu za a tashi da ma wanda ya je mutu za a tashi da duk an riga mutu ina ba ta mun fahimci wannan wannan shi ni na alƙur'ani da girma dalilai na alƙur'ani da girma sun da kusantowar alƙiyama yana ga sun tabbatar da akwai alƙiyama sannan kuma sun tabbatar da alkiyamar sha ana ba ta mutum shi wani ka ga wani akwai mana Allah ta ala ikita rabar sa'at wan shaqqal qamar ikita rabar sa'at alkiyama ta kusa a ga ikita rabar as-sa'at alkiyama ta kusa wan shaqqal qamar kuma wata ya da wata ya tsaya a ga mutum hawa kuɗi ke mata ke nuna alkiyama ta kusa haka Allah ta ala ikita rabar nas hisabu wa fi qassatin اقترب للناس حساب هذا تبدد القيامة لا تصلي كمان هذا ما أنا بقدر يجي سوى أزفة الآب ليس لها من دون الله كاشف أزفة الآزفة ما كسان سير كاكسان تو ده نتيجة أحمد أزفة وأزفة ترقم غير أن الكابر أزفة تسجد ذلك هذا ما الله تعالى يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنه الذي يرون رسالة القيامة بعيدا كان بالكفء ونراه قريبا يجمعون ذات الجامعة هذا في يقول ذات القيامة تقصى أي يجب حديث يا تبدل الجسال بالسال السائل الله تعالى قال مشيئة يمشي ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسبوع هكذا yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuna ya faɗa da ya faɗa haka sai ya hada al-rusul ta tsakiya wani ya ce ya mu tsakiya wannan kenan ko wannan jita ne da wasu take haka kenan yace bi ifku ana wasatu ta hakan an aiko ni da kiyama kamar haka ina ma kaga yana da al tazarar wannan da wannan akwai tazara da kan mai tazara su su kaga sai ka ce wannan da dan kurba ina ba ta mutum ce da ke ko ko zai haka babban waka wannan wakan da dan ba. ko kuma ya haka shi da wannan ba sai ya hada shi da malamai suka ce ko ta bangaren dan haka kuna ji da ke ko akwai wani eh, sanadi a tsakani na ku zo mu gani to haka tazara take amma bakara farko ita malamai suka rinjaye ta fi karfi wanda yake tun da rasu lama ya bayyana tsakanin shi kuma kaga babu wani farce babu wani sakwatan jina ta jana babu wani yatsa babu kaza babu kaza a gani ne kenan alkiyama tana dab da isuwa haka rasu lama ya faɗa hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi kuma hadisi ne da bukhari da muslim duk sun rawaito shi wannan yana nuna mana alkiyama ta kusa ina za ta mazance wannan to alkiyama ta kusa to amma tintin ayoyin nan suka sauka sama da shekara dubu daya da ɗaruruwa suka sauka na yanzu ana ce ƙari na goma sha hudu ayoyin nan suka sauka kuma suka ce ta kusa ta kusa ta kusa ina za ta mazance wannan da ke ko ya kusancin yake sai malamai suka ce ta kusa al'amari ne kusancin amari ne misli fuska ta farko da shekarun da suka wuce da shekarun da suka zo suka rage ina fata mafi al'adar mun bauta wannan ko ina ga al'adari da shekarun da suka wuce da kuma waɗanda za a zo ta kusa kaga dai annabawa ne nawa ne suka zo annabawa ne masu tarin yawa aka ce akwai annaban ƙarshe wanda yake bayan shi babu wani annabi kuma ya bayyana abu wannan ya isa cewar ta kusa Yana ba ta mafi fahimci wani da ke ko ɗaya kenan wanda yake ranar sai duba da muka ce yanzu muna ƙari da saukar ayoyin da suke magana wannan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da da abin da muke magana ko to amma kan lura da cewa annabu nuhu alaihi salatu wassalam shi karan kansa ya dauki tsawon shekara ɗari tara hamsin yana wa'azi a shekarun baya wanda ke hadisin abdullahi dan abbas bayan annabi adam alaihi salatu wasalam sai da al'umma suka kasance a karni goma suna tsantsan tauhidi sai da gaba ya shirka ta zo sai aka turo musu annabawa karni goma shekara ne kenan dubu wanda yake kuma ba cikin dubun abin nan ɗari tara da hamsin ɗin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ɗari tara da hamsin ɗin annabi nuhu na wa'azi ne kaɗai babu shekarun da i kafin ya fara wa'azi kafin annabta kuma ba a faɗi shekarun da yi bayan an tsayar da bayan na ba a ga shekaru nawa kenan sannan ka kalli fa sauran annabawa da mangani sannan yanzu kuma ka tuna cewa da abin da ake faɗa in ya inganta daga haihuwar annabi isa zuwa yanzu shekara dubu biyu kun lura da ko shekara dubu biyu da goma sha uku in ya inganta za ka ga ashe shekaru nawa ne suka wuce wanda ke ka kafin annabi isa alaihi salatu wa salam daga annabi isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to annaban da zai zo kafin annabi isa ba wanda yake la ta'lamu illa Allah babu wanda ya san sai Allah subhanahu wataala to a shi ga an kai la'akari da dubin dubatar shekarun da suka wuce da wanda suka riga suka saura kai za ga akwai tazara in bai ci wannan da ke ko sannan kuma kamar da ayatul ma'ajib ta fara innahu yarawnahu ba'ida wa narahu ba shi Allah ta'ala yana ganin shi a kusa Muhammad sallallahu ya yi ishara a hadisin ingantacce da yake cewa Allah ta'ala ya ce wa zai yi aiki in ba shi lada daga hudowar rana zuwa a zahar in ba shi ladan kiraɗi guda sai yahudu suka ce su za su kun da kyau ko da yahudu suka ce za su yi sai suka yi ba su kiraɗi guda sai ce wa zai mai aiki zai aiki daga azhar zuwa al'asar ya bashi ke guda nasara mishan da musulmi suka ce su zasu sai ce wa zai yi aiki daga la'asar zuwa faɗuwar rana dubu zan zaman ɗin daga la'asar zuwa faɗuwar rana wa zai yi a tsira ke biyu sai wannan al'umma ta yi sai yahudu da nasara suka ce akan mai su suka fi yawan aiki amma ladan kuma ya zama shi ne kaɗan ya ce na zalunce ku ya zalunce su ba falala ce nake ba da ita ga wanda ya so sai zama ka ga abin da ya sauka kamar abin da ya saura na alkiyama bai kai daga azhar bai kai daga zuwa rana zuwa azhar ba haka dai malamai suke magana al'amari ne ne nisbi tunda Allah ta'ala shi ya faɗa ya ce ya kusa to tabbas ya kusa alkiyama tana da lokaci sananne ayyanannen lokaci amma babu wanda ya sani sai Allah kun bai jumla alkiyama tana da lokaci kuma lokacin sanannen lokaci ne ayyanannen lokaci ne an iyakance shi amma babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala da suke nuna haka ko suna da yawa daga cikin akwai Allah ta'ala da yace yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha إنما أنت منذر من يخشاها أقول wannan tana nuna yas'alunaka an sa'a suna tambaye ka dangane da alkiyama ayyana murtaha yaushe ne lokacin zuwan nata fi ma an anta min zikraha akan me kai kake cikin masu ambatanta innama anta munziru man yakhshaha abin sani kawai kai kana mai gargadi ne ga wanda yake jin tsoronka haka na Allah ta'ala ce yas'alunaka an sa'ati ayyana murtaha قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تعالى يسألونك عن الساعة سنة تنبينك وكنا من زعل وسلم سنة تنبينك إن جاء الله سنة تنبينك دنجر القيامة أيان مرساها yaushe ne lokacin zuwan nata kul ya ta wani annabi mai zarra ka ce inna ma abin sani kawai ilmuha ilimin yaushe alkiyama za ta zo inda rabbi yana wurin ubangiji na azu qur'ani kenan kitabun su ayatu min ladun hakimin khabir an fayyace ayoyin la yujalliha shi Allah baya bayyanar da ita la yujalliha li waqtiha illa hu ba mai baya bayyanar da lokacin ta shi shi shi kadai ne sani saqulat fis samawati wal ard nauyin yaushe alƙiyama za ta tashi yayi nauyi sama da ƙasa sun kasa dauka sun kasa daukan yaushe alƙiyama za ta tashi la ta'tiku ita alƙiyama ba za ta taɓa zuwa muku ba illa bakta sai kwatsa wannan ya ɗauko kaza zai sa a baki kenan sai da tashi wannan an ci shi za a yamma mai mali kenan sai na tashi ka lura da ce ko maɗinki ya sa zare kenan ya taka sai ta tashi kwatsam wannan an yi ciniki ya sallama ya miƙa ya miƙo da ya miƙa ba a karɓa ba da ya miƙo ba a karɓa ba sai ta tashi kwatsam ba zato ba tsammani Allah ta'ala ce yas'alunaka suna tambayarka kai wannan annabi mai daraja ka annaka hasiyun anha kamar ka ce su abin nan kana da masaniya a kanta sun matsa maka tambayar ka sun matsa maka tambayar ita alkiyama din kuma na halin baka da masaniya in inna ma ilmu a inda Allah ce abin zai kai ilmu alkiyama yana da Allah su daina tambayar ka walakin aksar nas la ya'lamun irin mafi yawan mutane ba sani ba aya ne kenan aya bi kenan aya farko ta cikin suratul nazi'at aya ta biyu ta cikin suratul arab wannan kenan wani ke a cikin ita karan kanta tana da rasa da suke nuna babu wanda ya santa sai sai Allah madaukakin sarki abin da zai nuna maka haka adawat na hasar da suke ciki a bangaren usul fiqi ana kiran shi da hasar a bangaren balaga ana kiran shi da alqasr Allah ta'ala ya ce yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma abin sani kawai ilmuha inda rabbi ilmin ta yana wurin ubangiji na ne kadai masu balaga suka ce to kenan baya wurin kowa tunda an yi alhasur an yi alhasur hakan na Allah ta'ala yake cewa yas'alun abun yas'alun ta annaka hafiyun ana qul inna ma ilmuha inda Allah haka ta kuma ne ta inna ma duk ya ba da ma'anoni da inna ma da inna ma wani na uku Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alukan nasu an sa'a mutane suna tambaye ka dangane da ita alkiyama qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce ilimin yaushe alkiyama zai za ta tashi yana wurin Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me yasa kan ka cewa alkiyama nan bai ta kusa abinda ake so kenan ka fahimta kai imani kuma da za ta tashi ina ba da mun fahimci wannan da kyau aya ta rauke na aya ta uku kenan aya ta abin nan dalili na hudu shine abin da ya tabbata daga wurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka tambaye shi dangane da mafatihul ghaib da Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu sai fada yace su ne waɗancan da suke cikin suratul luqman inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham kaga wurare biyar kenan wurare hudu Allah ta'ala ya faɗi wannan sai wuri na biyar na malaika jibril da yace ana sallama yace mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il ya zama dole ai waɗannan bayanan domin waɗansu suna da'awar cewar manzo Allah sallama ya san gaibi zahirin ayoyin nan manzo Allah sallama ya nuna bai san yaushe alkiyama za ta tashi ba dai kenan in kuma ka ce ya sani to yaushe za ta tashi sai ka faɗa domin ka ce ya sani bai faɗa ba to yanzu ka tunce shi da ɓoye manzanci kuna ji wannan da kyau ko in dai ka ce manzo Allah ya sani ya san yaushe alkiyama za ta tashi to dole ya koro mana shari'a za ta yi hadisin bukhari a hadisin muslim abu dawud turmizi na sayi muwaffa da sauransu dan in kuma kace bai faɗa ba to yanzu ya bai manzanci da Allah ta'ala ta yi wa rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik kai kenan wanda yake kuma zahiri ana fakewa ne da cewar manzo Allah ya sanya shi alkiyama za ta tashi dan ba manzo Allah suke nufi ba kaga ne dan ɗari ne suna nufin shehunan ne suka sanya. to amma babu yadda zai iya yiwuwa su faɗa haka dole su raɗe da cewar manzo Allah sallama ya sani amma ba shi suke nufi ba dan abubuwan da zai nuna maka dalili akan wannan barkatai ga sana za a ce maka maulidin manzan Allah ake yi in aka faɗi manzon Allah su uku ko su hudu sai ka kuma gaba daya an buge da bada kisar wani wanda ba manzon Allah ba wani gida mai tsintaccen mai gabata mai wannan kenan mun gane wannan da ke sosai ko saboda haka babu wanda ya sa alƙiyama yaushe alƙiyama zai zai manzon Allah bai sani ba shi yasa da mala'ika jibril ya tambaye shi bai faɗa ba dan bai sani ba inda ya sani da ya faɗa da ya san alamomin ta sai ya faɗa kun gane kun bai wannan da ke ko da yake fa akhbirni an amaratiha qala an talid al amatu rabbataha wa an tara al hufat al urata alatan ri'a sha yataqawaluna fil bunyan haka da ya san wannan sai ya faɗa amma alkiyama duk wanda ya ce maka manzo Allah ya san alkiyama to wannan abu na farko yawa manzo Allah kariya abu na biyu ya tuhumci manzon Allah da kin isar da manzanci dan ya sani kuma bai faɗa ba Allah salamata wa afiya hasha mun fahimci wannan da ke ko to haka tunda manzon sallallahu bai sani ba batun a ce imamai na biya addinin shi'a kenan batun a ce imamai sun sai da kaga ba ta so ba tunda khatimin nabiyina wa imamul mursalin bai sani ba ka zuba za a ce imamai dan waɗannan su ne duk shi'a suna da awar mazala ya kaza ne dan cimma imaman su su kuma waɗannan cimma shahunan su wanda yake duk mazan bai sani ba kaga nan kowa ma bai sani ba ko zai ci wannan da kyau karka dole mutum ya kiyaye waɗannan al'amura a aqidu ne da ake tsede ta za a kan cewar manzo Allah ya san gaibi wani ma ya ce maka manzo Allah yana ko ina dan Allah ta'ala ya ce innaka mayyitun wa'annan hum mayyitun ji ga manzo Allah yana ko ina sallallahu salamatu wa lafiya to ga wannan ayoyi sun nuna mana kenan cewar alkiyama ta kusa kuma babu wanda ya san lokacin da za ta tashi sai Allah shi shi kadai abin da zai nuna maka sai Allah shi shi kadai shine addu'atin da ke ciki mun ce akwai addu'atul hasr malaman usul fiqi ne suke da wannan yara malaman balaga suke addu'atul qasr kaga dai daga cikin su akwai innama ita ce ummul ba ta ɗaya kenan ta biyu kuma akwai annafin wal istisna annafin wal istisna kaga innama ta ne ta a ciki yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu faqala fi samawati wal ardh لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما هذا تفاكم من innama ilmuha inda Allah walakin akthar nasi la ya'lamun hakan nan kuma da yayin maganar al-istisna wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa la ya'lamuha illa hu kaga la ya'lamuha la an nafi illa hu an istisna wanda ke duk waɗannan adwat ne da suke nuna maka babu wani wanda subhanahu wa wannan kenan sai abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama malamai sun kasa alamomin tashi alkiyama gida biyu akwai alkubara akwai asubara ina ta mabiyanci wannan da kyau ko sun ce abin da ya sa aka ware zuwa gida biyu akwai alkubara wacce ke tana tana dimautarwa mutane ba su saba da ita ba akwai alsugara wanda yake a hankali a hankali ta shige su amma ita al-kubra kwatsam za ta bayyana idan suka bambance zuwa al-kubra da al-kubra da kuma yadda anan salama ya lissafa al-kubra din a hadisi guda hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin Hudayfa bin Asid yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya san kayo mu wa nahnu natazaka kuma muna tattaunawa kan abin da ya shafi alkiyama Faƙar al'ummar zanaya ce matan gurin me kuke tattaunawa a kai kuma sai muka ci a sa'a muna tattaunawa batuniya a kan abin da ya abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi ƙaruwar shi ake yi kuma duk fiye da ta ke ba a aji ba ba ƙaruwar a duniyarci wannan aje ka gafi guda aje ka gafi guda. ka zo wuce zai ga ana magana tumatir tumatir ɗan yanki kaza ya bayyana an gan shi a kasuwa kuma sana'a ka sayar da tumatir sai ka zai ka kasa kunne ka akwai tsaro a duniya ko babu akwai tsaro a sa baki ka samu bayani haka akwai tsaro a duniyance wannan ya halatta ka saurara ina ba ta fahimci wannan da ke ko ko kuma ga labari za a dawo karatu sahih bukhari ko karatun muwatta ko karatun kaza akwai tsaro a duniya a addinance ko babu akwai addinance a duniyance akwai kuma addinance bi alatar sarar wannan to amma idan babu karuwa a addinance babu karuwa a duniyance to abin da ake ya zama allahu shi kuma Allah ta'ala ce kada aflaha almu'minun allazina fi salatihim khashi'un wallazina anil laghwi muridun suna kauda kai da abin da ya shafi allahu ta ce suna tattauna batu ne akan abin da ya shafi alkiyama sai manzo Allah sallallahu sai manzo Allah sallallahu ya ce innaha lan taqum ita alkiyama ba za ta tashi ba hatta tarawna qabla 10 ayat har sai kun ga kafin alkiyamar sai kun ga ayoyi goma kaga wanda ya ce lan tufidun nafai wa ta'did kuma gashi an sallama ya ce lan taqum me kenan zai ce zai ce hal abada alkiyama ba za ta yi ba eh abin ba bai faɗi wannan ba dan manzo Allah bai faɗi wannan ba fa zakara dajjal sai ya faɗi dajjal nau kenan daya fa zakara dukhan na farko ne ad-dukhan hayaki na farko kenan na biyu wa dajjal ya ambaci dajjal na uku wa dabba wa dabba ya ambaci dabba يا بتي طلوع الشمس من مغربها يام بتي نزول عيسى بن مريم يام بتي يأجوج ومأجوج يام بتي ثلاثة خصوف خصف بذائب رأوكو خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك النار ما أشكوان النار وتوتاك تخرج من اليمن لذات كل خير قصر اليمن تخرج الناس إلى محشرهم تنقر مثاليكم وزوال عند ناس التعروف wani hadisi imam muslim da turmi da nasari ibn hada duk sun rawaito shi sai malamai suka ce waɗannan guda goma nan su ne abin da suke alamomin tashin alkiyama manya da haka suka zo a hadisi guda haka suka zo ɗaya bayan ɗaya ina ba mun mafi in wannan da kyau bayan tun da kenan akwai manya ya nuna akwai ƙanana kenan ana alamomin tashin alkiyama ɗin kare ya sha'afa in da mutum yana so ya yi bayani ya samu ƙarin bayani sosai da sosai ya sami kitabin fitan wa sharaqu sa'a da ke cikin sahih muslim ya tattaro bayanai sosai da sosai akan abin da ya shafi alamomin tashi alkiyama sannan kuma akwai littafi da aka rubuta ashraqu sa'a na yusuf al mafi kyawun bugu shine bugun zarbun jawzi a san wannan yana buƙatar a yi tambiyi sosai da sosai kuma abin da ke janyo haka shine ɗalibi ya sai littafi ba tare da shawarar malam ba darasi ne mai zaman kanshi in ka tashi sayan littafi duk wanda kamfani za ka saya kun bai tsoron da ke ko don wani kamfanin himmarsa kada fifa ta yawa don bai ta yawa kuɗi zai ƙaru to so da haka sai ga ya rage can ya rage can ya yi kaza ya yi kaza ya tattara maka kai kuma ka zo da ɗari uku da hamsin ɗinka ne kawai ba za ka iya sayan na ɗari bakwai ba mun bai so da ke ka zai bugo maka da ko gurin ka ya gatsa can ya gatsa zaman lokacin ya ga Allah musta'an zai haka dole darasi ne mai zaman kanshi hatta duk wani kamfani akwai bugu abin nan kamfanonin buga lissafi da himmar su shine da ta isa abin da suka samu na riba a sama Allah sanya albarka akwai kuma da yake himmar su shine kawai zai a tara ina fata mun bai so da ke saboda haka dole ne ka samu intibahi sosai kan littafi ba wani littafin ba har ko littafi daban yanzu muna magana ne akan buru bugu ka siya bugun wannan kamfani shi ma yana tasiri sosai alamomin tashi alkiyama kananan alamomi wasu sun wuce wasu kuma suna nan na farko akwai isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mana tashin manzan Allah bayyanar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to da kuma yadda muka ambata da zuwa da hadisin bukhari da muslim yace bu'ittu ana wa sa'a ka hatin an an turo ni da alkiyama kamar haka muke kenan kaga tun da bayan shi babu wani annabi kenan bayyana tana cikin alamomi na tashin alkiyama wannan kenan abu na biyu narin hijaz wata irin gobara da za a yi a hijaz hijaz shine tsibirin larabawa kun bai kyau da ke ko bakar abu zai yana da littafi mai zaman kansa wurin tahdid na jaziratul arab ana kira hijaz jaziratul arab arabul arab da sauransu wanda yake sabon yare ne yanzu da aka kirkira shine a sharqal awsat ka gana cewa gaba ta tsakiya gaba ta tsakiya baya cikin yare na addinin musulunci kuma an shigar da an sa gaba ta tsakiya ne za a shigar da isra'ila kullum da ke ko amma jaziratul arab ardul arab hijaz da sauransu shine yaren musulunci akwai gobara da za a yi a hijaz ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya bada labarin wannan gobara wannan wutar da za a yi a cikin hadisin bukhari da muslim yace la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta takhruja narun min ardi al-hijaz har sai wata wuta ta bayyana daga yankin hijaz wata irin gobara za a yi tuzi'u a anaqal ibn tana haska wuyan raƙuma Da busura a can kusa da falastin da ake kiran shi wurin da busura kamar da na faɗa mana ba basara ta iraki ba wanda ta akwai busura akwai kuma basara basara da fataha na ba'u sannan kashe kuma hakuri ne takuri ne lura ce ba ta wani mabuka ce amma busura ba'un tana da gamma sannan kashe kuma ya arace an tuna kasura za a yi gobarar saboda ƙarfin wutar mutanen da ke can busra sai sun hange ta wuya raƙumansu sai ta haska wuya raƙumansu ilai kuwa malamai da yawa sun ce wannan gobara ta bayyana don akwai lokacin da mutanen da ke busra sai ga raƙumansu cikin dare kawai raƙuma ga haske a wuya da ke nuna hasken wuta ne wutar kuma tana nesa wanda zai nuna ƙarfin wuta ce kenan wuta ce mai tsananin gaske har malamai suke cewa ibnu kasir ya kawo ta a cikin albidaya wani nihaya ko bai so da ke ko ita ma alama ce da an salma ya faɗi ta ita ma ba za ta shi ba sai hakan ya faru wanda ke nuna maka kenan annabi Salama an sanar da shi wani abu na gaibi da ke da alaƙa da manzanci ya isa abin da bai da alaƙa da manzanci ko ba a sanar da shi ba da nasoshin ayoyin alƙur'ani mai girma don yace wa rasulan raqasu sunahum alayka min qabl wa rasulan lam raqasu sunahum alayka ba mu baka labarin su yace zalika min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hadha zalika min anba'il ghaib yana cikin labarka na gaibi nuhiha ilayka da muke maka wahayinta ma kunta baka kasance ba ta'lamuha wanda ya santa anta kai karan kanka wala qawmuka haka nan mutananka min qabl hadha kafin wannan wannan zai fito maka da abubuwan a fayyace amma kar ka manta da yawa waɗansu suna makalkale ne da cewar manzan Allah ya sani ba wai don manzan Allah din ba a don wasu nasu su yi da'awar cewa sun sani musallar salamatu lafiya an hau kira da aminta Allah su tabbata gare shi ya faɗi wannan kuma bayani ya gabata cewar hakan ya faru sai alama ta uku jiyawul amana to zartar da amana ما ya Allah kira da aminta Allah su tabbata gare shi ya faɗi Ya ce yace atil buyi'atil ta fantazir sa'a idan aka tozartar da amana to ka saurari tashin alkiyama kuma dan alama ce ta alkiyama ta kusa qal sai abu hurairah yace kaifa yudatu ya rasulullah ya maki Allah ya za a tozartar da amana kuma sai manzo Allah yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi idan aka sanya al'amari zuwa ga wanda bai cancanci wannan ba fantazir sa'a ka saurari alkiyama ta kusa wannan hadisi ne na bukhari in dai aka yaka suka saurari alkiyam mutum ne injiniya na ruwa sai aka lashe kuma ministan tsaro ya kake gani likita ne masanin likita ne aka lashe kwamishina na ayyuka na works ya kake gani kun fahimci wannan da ke ko malami ne a jami'a aka shi darasi ya je abin da ya karanta lugar larabci ya karanta aka za aka bashi kuma usul fiqh eh magana ce a ah, za ka iya za a iya aika za ka za ka za da bara ake ma ɗalibai sai fito ta ba da super story in dai irin waɗannan al'amura suka kasance to ka saurari alkiyama kuma za ka ba da misali a wurare da dama gwamnati wannan da ke abubuwa da dama ne kuma ke canyo haka wanda ke nuna alkiyama ta wannan abin an yi da ne ko an Allah wadai da shi an yi Allah wadai da shi ne. da Allah ta'ala ce inna Allah amarukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa tahkumu bainan nasi an tahkumu bil adl yana cikin amana da ke hannunka kamar kai ga gare shugaba duk wanda zaka sa ba alakar jini ba alakar abokantaka tare kuke makaranta tare kuke makaranta kai da shi wa duk babu wannan ya cancanta ka bashi bai cancanta ba kuma yayi gaba shine wannan shine kuma yace amma muddin aka zo aka ɗauki wanda bai cancanta ba aka ba shi abu to alama ce na alƙiyama ta tashi wanda za ka ba shi za ka shi a ko'ina a cikin hukumomi ne a cikin zamantakewa a ko'ina da yana za ka ga waɗannan a ce kai ma dai je ka ina fata mun fahimci mun fahimci wannan ga su mun dai wurare da dama za ka iya ba da misali kawai kai ma za ka iya ba da misali a kan wannan a ce wannan masanin shari'a ne kuma an ɗauko shi shine jagoran aikin hajji ya buɗe gana al'amarin ne gaba Eh, gabi misalai ne haddi ko haka da ke ke nuna maka alamomin tashi alkiyama kuma da uku suka faru yanzu nan gaba irin waɗannan ƙaruwa suke ba wai raguwa suke yi ba hakan nan sai mu ji alama ta hudu daga cikin alamomin tashi alkiyama kana kaga waɗannan a hankali hankali suke shiga mutum ko sai zai rasa man ba komai bane kawai ai abokin shi ne tare suke primary ai abokin shi ne tare suke secondary su babu wani aikin da ba wannan ba da zai bashi sai bashi wani aikin mana hakan nan qabdul ilmi wa zuhurul jahal dauki ilmi da bayyana jahilci da wakwar jahilci yana cikin alamomi na tashi alkiyama hadisi ya tabbata daga Anas ibn Malik Allah ta'ala ya kara mashi yadda Anas ibn Malik ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashratu sa'a yana daga cikin alamomin tashin alkiyama an yurfa al'ilmu shi ne a daga ilimi a ɗauki ilimi ilimi daga zan shi nan a ɗauke shi wa yasbutul jahal jahilci kuma ya tabbata ya samu gindin zama eh ma to an ɗauke ilimi da ilimin ma ya kake gani ana gurgawa da jahilci kuma ya da kyau ko ilimi ne da ake kai sai an ta sa dabaru ba ya shiga amma shi jahilci kai tsaye kawai na fata mun gane wannan da kyau har an wasu yake magana a wasu hadisai da yawa daga nan kuma a samu jahilai da zama su ne shugabanni a gaji al'amari ya daɗa narkewa da cikewa kuma na tsallon salamatu wa lafiya da irin waɗannan fitintunu ne sosai da sosai da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ya ce an yi fa al a ɗauki ilimi ya ka ɗauke ilimi wa yasbutu kana kallo fa a yanzu wai idan mutum ya yi walima ta saukar karatun qur'ani shi kenan fa ya gama karatu a gidansu in ya ce zai ci gaba da karatu sai ya ce ba ka yi walima ba haka ba za a faɗa kuma idan ana tattauna magana sai ga duk wata da kai malami ne fa yayi walima shi ma yayi walima amma kuma ta san ya gama primary school kai tsaye ya tafi junior kai tsaye ya tafi senior duk anan zai iya karu har ya je digirin digirgir amma a bangaren addini ne in dai walima har ma dan sai a makamashi to kai ba kai walima ba kai wannan karatu kuma za ka kullu da wannan da ke ko don haka za ga kai daga jin abin da wani yake faɗa akwai ruhi akwai ɗanɗano mai ƙarfin gaske na jahilci masu Allah salamata wal afiya saboda jahilci mugun abin wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqan نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني طول أكيه جاهلك بلائي والله دول أتاه صعي أياتي لجاهلك mafi girman jahilci ne mutum ya jahilci ubangiji duk mutumin da ya jahilci mahalicinsa to babu irin ka ɓarar da ba za ka ji yana faɗa ba ba irin abin da ba zai jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala sai a kiyaye sosai da sosai jahilci bala'i ne nasu Allah salamatu wal yana da cikin alamomin tashi alƙiyama kasaratul qatl yawaita kisa yaƙi kisa kisa kisa ya zama na da yawa wani yana cikin alamomin tashin alkiyama da zarar mota ta yi hatsari fa to sai daga an ce mota ce mai ɗaukar mutane goma sha mutum biyu sun tsira ana ba haka za ka ji kisa an yi hatsarin mota ta abta cikin teku ta zo tsallaka gada ta rufta ta yi kaza ta yi kaza ban ya tashi a can an same su an buɗe musu ta so arba'in da wani abu an yi a can an yi a can ban ya tashi wuri kaza wani yanzu ba a san ko suwa ba بإرث كان ممتشا يعني. نسأل الله سلامة والعافية وندك جاء وقت من لا تنس أكي جنسو بب ساتر متاني كيف من مكي كيف من سارك نوكي أم بندقة دا دا زيك بندقة أنت أم بندقة دا يمكن نسوها هي أم داكي بندقة أما ذا أكي أنزم في إمياء وتباشر التبص لا دعوة دعوة هي تبص ذا أكا قولي أكا دعوة yana ganin a koda yaushe ko an haru wani a hada da shi ko ma zama shi aka hada aka aka hada to kai ne kisa kisa kisa duk yana cikin alamomin tashi alkiyama hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yadda annabi kira da aminci Allah tabbata gare ji la ta qumu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba hatta yaktura alharaj har sai ya yawaita kisa ya yawaita qalu wa mal haraj ya rasulullah sai sahabi suka ce ya baki Allah menene alharaf ya yi larabci da su ma suna neman kushin bakin sa qal sai ce alqatl qatl shine kisa kisa an kashe can an mutu can an abin da duk yana cikin alamomin tashin alkiyama hakan yana cikin alamomin tashin alkiyama bayyana shirka a cikin wannan al'umma da ga yana da'awar musulunci kuma yana shirka shirka a aikace shirka a bakinsa ke mai magana kuma ya ce ai su iyaye da kakanni duk musulmai ne so shi ba sabon tuba bane shi ba tuzabe bane ga shi kuma tintir mushriki wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun tsira ka mutum gaggar shirka tana kunno kai a cikin al'umma to ka sani alkiyama ta kusa haka ne yana ga cikin tashin alkiyama ya yaduwar riba riba ta ɗaiɗaitu cikin al'umma duk yana cikin alamomin tashi alƙiyama wanda ke wannan kusan ma muka ga mutum ya zama jiki ma akan wannan saboda ka shi akan riban yake rayuwa ita uwar kuɗin halas din da take kafin a hada ta riban ya je aje ta a banki ina ba ta mafi wannan da ke ko ko kuma a'a za ka same shi ya karkasa kuɗi in kana neman canjin naira dubu za ka miƙa mai naira dubu ne ba ka ɗari tara da hamsin wannan tsantsari riba ce ko kuma gana son canji sababbi ko za ka ko sallah karama ta kusa ko sallah babba ta kusa ko gana da biki ko da gana son sababbin kuɗi ya ce to duk naira dubu sai gaba da dubu ɗaya da ɗari ɗaya wannan diri ba ce tsantsa kuma ta riba ɗin ba wai abin nan ba hakan nan yana son shinkafa yar gida ya kuma ga shinkafa yar gwamnati ya ce to zan baka ta gwamnati mudu uku zai za a kawo yar gida mudu hudu an tsagorar riba kenan a kawai riba ba ya taƙaici kawai akan bashi da ruwa ba ka ba mutum bashi naira dubu in zai dawo da shi ya dawo maka da dubu ɗaya da ɗari uku wannan tsantsar riba ce ka zo neman canji wurin mutum canjin ɗari biyar ka bashi ya ce babu canji ya baka ɗari uku ya rike ɗari biyu an jima biyar an jima ka dawo ka zo ka karba wannan dai ba ce a cikin da kofofi da yawa kullum za ka riba ta ɗaiɗaiki cikin al'umma su wani ma shi kenan in mutum yana da bukata ya zo ya karɓi riba ya bashi mutum ya kai mashin dubu hamsin ya ba da shi haya dubu hamsin da biyar ko dubu sittin kullum da ke ko a dana kwamma wannan halas ne to sai ya kai gargara kuma yanzu kuɗin mashin ake ba mutum sai a bashi dubu hamsin a kan ya in zai dawo ya dawo shi da dubu sittin wannan tsantsare mace kuma kuma darasi ne mai kyau da ake bukata a tsaye a yi mutane bayani kan abin da ya shafi riba hakan yana cikin alamomin tashin alkiyama a taƙawar fil bunyan ta rasu da mara hadisin jibril a taƙawar fil ya yi gininsa hawa goma ne ture ya dawo sai ya zai ya kuma zai hawa ashirin da biyar ina ba ta mu at kenan yayi yayi wannan ya rushe yayi wannan ya rushe ta haka ne yana cikin alamun tashi alkiyama kasaratun nisa wa qillatur rijal mata su yawaita maza kuma su yi duk wancan kisan da kaji ana magana da muka faɗa a waccan gaba kisa kisa mutuwa mutuwa za a galibi duk maza ne ban da yan matan da ake da su a kasar da su aure ba sai kuma ya zama na yanzu ga sababbin zawarawa yanzu wadancan da na ce an kashe su a masallaci su arba'in da wani abu a sallar asuba kana ganin mata ne a ciki in mai tsohon da ke ko kuma mara cika shafi ƙananan yara don lokacin ba su kai daga ba galibi sallolin da ƙananan yara suke zuwa sallar magariba da ishafi to za a ga magidanta ne daga magidanta sai samari daga mai mace ɗaya shi ne goron cikin su don mai mace ɗaya shi ne goron masu mata sun ga wani da zai ko sai mai mata biyu sai mai mata uku sai mai mata hudu kun gane wani da zai go to duk za a gan su mai mace ɗaya an kashe miji mai mata kalma ta an haifar da gaurawa kusa banda da ake da su a ƙasa banda 'yan matan da ake da su a ƙasa masu Allah salamatu wal afiya masu Allah salamatu wal afiya to amma yawaita mata abu ne zammu ne dai kawai ba da labari ne ba lalle ne zama zammu ba ka lura da kyau da za ka ce idan ka ce ba ka son mace kenan da ba haife ka ba dai mace ce ta haife ka kun lura da kyau ko sannan mara ba kai aure ba ke za so sai dai a haifa ka aura ke ba za ka haifa wani aura ba kun gane wanda ke ko sannan kana ganin kuma inda yadda maza suka fi mata yawa inda mata inda yadda mata suka fi maza yawa inda maza suka fi mata yawa kana ganin za a zauna lafiya Allah ba za a zauna lafiya ba tsakiyar rana wani zai ba fashin matarka kuma tsakiyar rana wani zai ba fashin matarka to yawan da suke da gini ne yake ganin ko yanzu ya tunzuma ya kasuwa ya samu ya lalubo kamar nan dubu na ke kuma dubu goma su sai jihar aurensa nasu Allah salamatu lafiya sai ga kenan alkiyama alamomin tashin alkiyama akwai alamomi ƙanana akwai kuma alamomi manya waɗannan bayanai guda tara da muka ambata suna cikin alamomi ƙanana kenan kuka kenan da ke ko su kuma maza sai su tashi su ƙara aure domin a rage adadin matan ga 'yan mata da suke kasa ga zaura da ba su aure ba ga kuma wasu yanzu an zo an haifar kullum kisa kullum mutuwa so da ga gwagwaran masu aure masu mata da yake kenan sai su yi kura su ƙara aure kuma da wannan da ke ko gwagwaran gwagware kuma sai sai san abin da suke ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk